It Sheikh Kafumba Kone and the Liberia Council of Churches hereby Jagoran musulmi Sheikh Kafumba Kone da na kungiyoyin majami'un Kirista na Liberia Faza Michael Francis sun yi maci kan titunan birnin Monrovia zuwa ofishin jakadancin Amurka don neman Amurka ta sanya baki don tsami addini daga dalilan rikicin na Liberia a zamanin mulkin Samuel Do da kuma fitinar tsohon shugaban kasar Charles Taylor. Wakili daga Liberia Musa Bamba ke magana taron tattaunawa tsakanin mabiya addinai na madakin duniya da aka gudanar a Abuja. Bamba ya ce wannan ya sanya Liberia ta zama ƙasa ta farko da ta yada tattaunawa tsakanin addinai don samun zaman lafiya mai daurewa a Afirka. Da hakan ya sanya kafa rundunar wanzar da zaman lafiya ma ta Liberia wato ECOMAC. After resolving a conflict, politician will forget about the religious leader. a nan bamba ya nuna damuwa cewa 'yan siyasa bayan amfani da malamai don samun salama in haƙa da ruwa sai a mayar da malaman gogar yasa Ibrahim Jega shine sakataren taron da ya nanata manufar addini adalci ne da zaman lafiya. Amma ana shiga cikin wannan riga ta addini ana aikata abin da ake aikatawa. Amma ainihin dalili shine ko dai bukata ta siyasa ta wani mukami ko kuma neman wani arziki na duniya. To saboda haka ana nan muna haɗuwa muna tattaunawa muna fahimta cewa ai manufofin da ke cikin addinin Kirista na gaskiya tsare gaskiya mutunta mutane mutunta makoci akwai su a cikin addinin musulunci to saboda ka babu dalili in dai kai zaka magana akan addini ne to babu dalilin zaka kuntata ma makwacinka a gefe guda shek yakubu musa hassan katsina na jibris ya ce ba inda addini ya amince da ɗaukar doka a hannu malamin na martani ne kan zargin da wasu ke yi na mara baya ga gwamna yan rufa'i ne kan soke ayyukan kungiyar harkar musulunci ta yalzazzaki da jibris ta yi ne ya rura wutar rikici amma mu kungiyar izala ba mu taɓa zama muka yanke shawara mu yi fada da wasu 'yan shi'a ballanta na ayan ɗariƙu ba ba mu taɓa ainihin ba da umarni ko a ƙungiyance ko a individual ko a masallatai ko a wuraren wa'azi cewa a faɗa da wasu 'yan shi'a da sauransu duk wanda ya faɗi wannan kowa karya yake duk wanda ya ce ƙungiyar izala ko wani shugaba na izala yana ɗaukan wani ya je ya bautatar da shi to zai je ya faɗi a inda dole ya faɗi in bai faɗi ba kuma za mu nemi haƙƙi a kansa kuma ba cewa muke kaiwa na kafiri ku kafirai bane a'a duk wanda yake faɗin wannan zai zuba muktasar khalil lawali da sani akwai babi na ridda in kai kaza ka fita a musulunci in kai kaza ka fita a musulunci amma ba cewa muke ku yan ɗariƙa kafirai bane a kwanakin nan ana gani yawaita gudanar da tarukan neman tsamin addini daga duk lamarin tashin tashina nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya